Katsina ta kace lado Allahu zai baka. Yar zama gwanin mu kai ɗaya kai ne madobin mu. Bana zaɓe na gwamna in Allah ya yi ka samu. Katsina ta kace. Yeah, okay. Katsina ta ce, idan Allah ya yi ka samu. ba Don masu bakin ciki su ta idan Allah ya fi su. kai Ya ana wata ga wata gwani ɗaya ya sauka sun ruga. Ladura ba zai Sun lura da ya akubin mu shi ne za mu man ɗauka. Katsina kai muka dauka. A katsina an mu baya a da marke aka fi da. ya share mu da duka kukanmu kan suna kai muka dauka mata da maza Allah saka muku da alkhairi ba dan komai ba mun kira kun amsa kira kuma mun ga alama abinda kuke da gaske kuke za ku kori jam'iyyar apc na jam'iyyar pdp ba dan komai ba duk mutumin da yake karamar hukumar dume aka wayi gari ya zaɓi jam'iyyar pdp yana da lada a gurin allah ba don komai ba wannan zaben da za a yi jihadi ne su wanda ya zaɓi jam'iyyar pdp ya sallami jam'iyyar apc ya yi jihadi to jama'a yau zaɓe saura kwana goma sha ɗaya to duk mutumin da ya ɗauko katin zaben yi ya dangwalawa jam'iyyar pdp yana da lada a gurin allah ba don komai ba ku shaida ne ku ga naure ku zahiri ne jam'iyyar apc ta hana ku sallar juba ta hana ku sallar jam'iyyar apc ta kawo muku rihin tsaro jam'iyyar apc ta kawo muku yunwa jam'iyyar apc ta kawo muku masifa jam'iyyar apc ta kawo muku canjin da babu kuɗi jam'iyyar apc duk irin masifin da take saka ta saka mutane a wannan yankin to ku yi kokari ku ɗauko katin zaben ku ku maido 'yan gudun hijirar ku gida katin zaɓen ku mero 'yan gudun hijira gida ba don komai ba halin da muke ciki ta wannan hanyar ta dimokuraɗiyya za ku kori jam'iyyar apc mayaudariya kuma mero jam'iyyar pdp da take sai da muku taki a dubu ɗaya da ɗari takwas yau jam'iyyar apc ta maida muku taki naira dubu arba'in kuma babu takin yau an wayi gari jam'iyyar apc banda yaudara da zalunci ba abin da ta kawo a mutanen karamar hukumar dan dume ku cewa apc allah ya isa mutanen karamar hukumar dan dume ku cewa apc allah ya isa duk wanda ya imani da allah zai zaɓi jam'iyyar pdp 大家很得应声 koma gidajensu in Allah ya da mutane za su samu kwanciyar hankali in Allah ya da arziki zai dawo cikin jama'a muna godiya ga al'ummar dandime Allah ya saka muku alheri mata maza iyayen ku da yara Allah ya saka muku alheri saura su gani mu gani a ƙasa in Allah ya yake da ita ba babban matsalar da muka sani yanzu wacce ita ke ci ma kowa tuwa kwarya musamman ita ce matsalar nan ta tsaro rashin tsaron nan ya takaita noma ya takaita kasuwanci ya takaita dukkan wata hidima da al'umma suke yi domin ci gaba shi yasa muka shigo cikin hidimar na gadan muke fata da yadda Allah da ya ba da daman nan ko muka samu shugabancin da muke iya faɗi a ji muke iya faɗi a yi da yadda Allah wannan abu zai zama tarihi muna fata Allah ya kawo mana wannan nasara da muke nema kuma idan Allah ya kawo ta ya tabbatar mana da cewa waɗannan matsaloli da suka ci mana tuwon karya Allah ya sa zama tarihi za mu yi yakan ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa dukkan abin da za a yi yi a yau zaɓe saura yan awoyi saura awa 264 awa 264 don kaso kan yarga shi a kwanaki kwana sha da yake nan yan kuma sati za ka ce ya zama sati ɗaya da rabi saboda haka daga ranar in allah ya yarda za mu kawo ƙarshen wannan hali da ake ciki na rayuwar da mutane suka samu kansu ba cikin yadda ake so ba jama'a a tabbatar da an jajirce ana ta kullo da abubuwa daban-daban na tsoratarwa na kudetarwa domin a ja hankalin mutane domin dai mun san al'amarin duniya nan jama'a dukkan irin abin da za a yi an yi ba abin da suke bukata sai zaman lafiya ya dawo idan zaman lafiya ya dawo nan to da yadda allah arziki zai bunƙasa za a samu hanyoyin ci gaba so matasa da mata da dattawa a tabbatar ranar zaben nan duk wata hidima da take ambata baka da hidimar da ta wuce ta zaben nan a je a yi dukkan abin da za a yi a zaɓi jam'iyyar pdp a zaɓi a timba abubakar a ran nan a zaɓi sanata lado a ran nan kusan a zaɓi sanata garba shehu a ran nan sannan a zaɓe a sa a ranar idan lokacin ta zaɓen da gwamna zo kuma ko san dama gwamna ya za ku zama tare da mataimakin shi da kudin takar majalisa amma wannan zaɓe na farko shine zakaran gwajin shi idan aka tantara aka kona apc da ƙasa to ina tabbatar muku zaɓe na biyu ma ba za ku gansu ba za mu ci mu da yaushe a ko'ina allah sai arzuta jam'iyyar pdp yake yi da mutane to a nan garin dan na yi farin cikin kwarai da gaske da allah cikin ikon shi ya dawo da babban abokina aminina wanda muka tashi gidan siyasa ɗaya da shi gidan allah jikin rai malam umaru tsohon gwamna tsohon shugaban kasa wato shi ne honorable halilu tanko gilima na tabbatar a siyasar dandume a siyasar jihar katsina a siyasar najeriya gilima a wani gina bukatar gabatarwa ba to ya jagoranci dimban mutane akwai sinasirin jarmai akwai falalar sani akwai ahmad garkuwa akwai garfan fata akwai umar koyel akwai wakilin akwai samiratu siraju wata ke sh woman leader a lokacin gamba. akwai lanta aminu akwai Lawan ibrahim lk akwai ismaila muktar babula akwai abdulhadi dauda akwai onar adamu hamza akwai umar adamu ya zama akwai dauda muktar dogo akwai suleiman muhammad akwai abdulmar cika aiki akwai nasiru sani sabon gida akwai sama'ila fado akwai ashiru magaji sabon gida akwai mai wada akwai honorable lawan rabiu akwai malam saliu akwai malam umar akwai asiya lawal sannan akwai abubakar bature sannan akwai ƙungiyoyi waɗanda suna da mutane da yawa a cikinsu akwai kaduna democratic pro wata shema kdm tana da mutum 7,215 akwai ramaniya group tana da 682 akwai kungiyar taimakon kai da kai dan duba lokal kaman tana da mutum dubu biyu ɗari uku sha biyar akwai dan dume karan affairs forum mutum dubu biyu ɗari da arba'in dan dume association cdm ɗari biyu da tamanin da shida hannu ɗaya baya ɗaukar jinka association ɗari biyu da sittin da shida youth political awareness support group dan dume 2,160 akwai association of magaji wando da ɗan soda mutum 203 akwai ƙungiyar kurame wacce take da mutum 116 sai na kodau mobilization association mai mutum 2,910 adadinsu mutum da 18,693 muna yi musu marama muna kuma yi musu fatan alheri ko muna roƙon allah sa wannan shawarar da suka yi ta dawa pdp da zama alheri gare su ga al'ummarsu karamar hukuma da jihar da najeriya baki daya Allah ya sa da mu da su mu taro da sauran wayanda ma za su shigo mu tabbatar da PDP ta yi nasara a zaɓuɓɓukan da za a yi Allah taimake mu Allah ba mu sa'a yadda kuka zo lafiya muna fata Allah ubangiji ya sa ku koma gidajen ku lafiya PDP Nigeria! jihar Katsina Tuwazon ɗan duba mutuwa majalisar jiha wanda ta wata mana mutanen nan nime ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah saka muku da alkhairi inda muka zo wannan gari maza da mata yara da manya suke hitowa suna karbar mu wannan ya nuna cewar magana kalmar kuma ɗan ba mu wasu sai jama'iyyar pdp pdp don haka mun san cewar da izinin allah ɗan lokaci kewa ake jira mutanen ɗan a saurara matasa kowa ya san irin yanayin da ake ciki a wannan yankin matasa babu aikin yi matasa babu tsaro talauci ya yi yawa don haka ina ba ku tabbacin allah kai mu da nasara muna da tsare-tsare wanda za a kawo ci gaba a wannan yankin wannan magana tsaro ina ba ku tabbacin allah kai mu da nasara za ta kawo ƙarshe da izinin allah muna da tsare-tsare na matakan da za mu ɗauka za mu tabbatar da cewar da izinin Allah jihar katsina kowa zai rika shiga yana fita yana kwanciya yana tashi ba tare da zullumin wani abu zai same shi ba matsayin wannan yanki yanki na noma da izinin Allah za mu tabbatar da cewa mun gina wata ma'aikata wadda manoman wannan yankin za su kasance suna sarrafa kayan gonan da suke nomawa ba tare da an rika shanyawa yana lalacewa ba kamar yadda kuka sani duk wanda ya sani yake a wannan yankin duk wanda ya sani yake yi a wannan yankin ba zai zaɓi da mariya ya fi ba duk wanda ya san me yake a wannan yankin ba zai bi zaɓi da mariya ya fi ba kullum kashe mutanen wannan yankin ake kullum sata mutanen wannan yankin ake da matan wannan yankin kullum ta'addanci iri-iri ake yi a wannan yankin don haka duk wanda ya san ciwon kanshi duk wanda ya san ciwon kanshi wanda ya san yana da bambanci da dabba ba zai yi da manyan apc ba wanda take jama'iyyar APC a wannan yankin to ya nuna cewar mutanen wannan yanki suna jin daɗin irin abin da ke faruwa. PDP! Jama'a mutanen Dandube, kuna jin daɗin irin abin da ke faruwa yanzu? Kuna jin daɗin abin da gwamnati APC ta yi? me za ku ce ma apc me za ku ce za ku sake zaɓa apc za ku sake zaɓa apc kun yi alkawari me za ku zaɓa me za ku zaɓa kun yi alkawari kuna son tsaro son walwala ta dawo kuna son a biya kudin jarabawa kuna son kaki zamani farashin da rahuta pdp da lokacin pdp nawa ake biyan zuwa haji lokacin pdp nawa kuke sayan mashin kuke sayan keke na nawa kuke sayan gwam lokacin yanzu nawa kuke sayan ta nawa kuke sayan buhun shinkafa yanuwa lokacin dvd nawa ake sayan taki yanzu nawa kuke sayan taki me za ce ma apc me za ce ma apc me za ku ce ma pdp ku ce ma PDP PDP PDP APC Allah da mana da gwamnatin PDP muna ba ku tabbaci da izinin Allah mutanen dume mata ina maku albishirin Allah kai mu ga nasara za mu tabbatar da cewa mun samu maku abin yadda za a daina zaman kashe wando da ake yi matasa ina maku albishirin in Allah kai mu ga nasara za mu tabbatar da kowane matashi yana zama da yin kashi. Na a gurguje ina amfani da wannan dama a madadina da 'yan takararmu duka tun daga nan takarar shugaban kasa har yanzu zuwa nan takararmu da jiha muna yin ta'aziyya da dukkan al'ummar yankin nan da suka rasa rayukansu muna jajantawa da dukkan al'ummar wannan yanki da allah ya sa suka samu hakarin waɗannan miyagun mutane waɗanda duk suka rasa rayuwarsu Allah sa suna aljanna fi dauki Allah sa sun yi shahada wanda suka rasa dukiyarsu Allah ya kawo hanyar da za ta komo ta ninka dubu bisa dubu da izinin Allah waɗanda aka yi malaunuka muna da Allah ba su lafiya cikin gaggawa Allah sa mu mu gamo sanar kawo ƙarshen wannan ibtila'i da yake faruwa a Suna fadar lado ne lado rabu zai baka na umarke alluwa kan mulkin ka zinar mu mun samu katsina kai muka dauka taimakon da kake wa al'umma shike kare girman ka lado rabu zai baka ka arki da ana gaida dan mulke mai gida namu katsina kai muka dauka wanda wai tsabi a hidima ta sawa ya kwatan shirka lado rabu zai da Messi ne yake wakar nan da sunanka. Kansina kai muka ɗauka. Ciya can an za su wa ya zane wakar. Ladu rabu zai baka. Abin layi ciyawan a dole na yau halinka. Kansina kai muka dauka Kai ka ce in yabi ne mai aiki cikin aiki. Ladu na zai ka. Mutum kwara guda mai faɗa kuma dole an ɗauka. Kai suna kai mun ɗauka.